bismillahirrahmanirrahim jama'a assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu barkanmu da warhaka barkanmu da kasancewa da alwahada african tv channel din da take ga muku da shirye da suka shafi ilmantarwa faɗakarwa da nishaɗantarwa a kasantuwar abokai da masoya suna ta tambayar mu musamman masu bibiyan wannan youtube channel namu na alwahada african tv cewa wai shin ya ake amfani da wannan application na editing wanda ake kira da kind master suna son su masu rika yin editing na bidiyo suna suna faɗakarwa da nishaɗantarwa da abubuwa dai daban-daban na ilimtar da al'umma su wannan ya sa muka ga ya dace za mu shirya mana darasi na musamman akan yadda ake wato editin da application ɗin na kind master wannan darasin da za mu yi mana za mu mana bayani ne gwari-gwari ko kuma in ce dalla-dalla yadda za ka yi editin da kayan master har ma a rika kallon ka a matsayin wani professional editor da fatan za ku kasance da wannan shiri namu domin ku ga yadda ake yin editing da wannan application din na kayan master farko dai mun kasa wannan darasin gida uku a darasin mu na farko za mu yi bayani ne akan yadda ake sanya background da yadda kuma ake dora bidiyo da dai wasu editing da suke da alaƙa da wato sanya background da sanya bidiyo a darasin mu na gaba kuma za mu yi bayani ne akan yadda ake canza background na bidiyo da kuma yadda ake editing a gyara ya zama ya yi kyau ko kuma idan mutum na son ya yi wato ah, ah, ah, audio mai motsi ta yadda za a rika jin bayanin sa, kuma za a kallon kamar bidiyo na tafiya amma muryar shi ne ke kan magana a ƙarshe kuma za mu yi bayanin yadda ake sanya wato intro a kind master da yadda kuma ake abin da ya shafi eh, sanya subscribe duk za mu mana bayani idan kuna tattare da wannan cin a ba tare na cika mu da surutu ba yanzu sai ku biyo mu cikin shirin ku ci gaba da kasancewa da alwahada afirkan tv To madalla, kafin mu shiga cikin shirin muna roƙon arzikinku idan wannan shine farkon zuwanku wannan channel mai albarka, uh, muna roƙo gare ku da ku danna mana subscribe. Wato ku duba daga ƙasan ah, wannan bidiyon inda aka rubuta subscribe nan kenan, inda na yi cycle ɗin nan gashi ja, ah, sai ku danna mana subscribe ya canza kala kamar haka. Ga alaman ƙararrawa zai fito. sai ku danna mana alaman ƙararrawa domin a sanar da ku daɗaɗen shirye-shiryenmu masu a ilimtarwa. Sannan kuma a ku danna mana like nan kenan don hakan na ƙarfafa mu. To mun gode, yanzu ku biyo mu cikin shirin. A farko a ga wanda yake zai yi editing da wato zai yi editing na bidiyo. zai je Play Store wato nan kenan Play Store sai yayi sacin ɗin wannan application ɗin wato application ɗin Kind Master daga nan sama wajen search for apps and games sai mutum ya rubuta Kind Master ga nan idan ya rubuta Kind Master da yake ni already ina da shi gashi ya rubuta man open. idan kai baka da shi zai rubuta ma install ne sai ka yi installing bayan ka yi installing sai ka zo ka duba shi nan waje kana iya shiga ta can amma dai don saboda masu saurare su gane ga, shi kan master din nan wannan da na yi cycling din shi sai ka zo sai ka shige shi idan ka shige shi zai nuna ma kaman haka shi yana sace to da yake already ina da bidiyo shi yasa ya nuna wannan akwai bidiyon da na fara to amma kai in baka da baka fara kowane aiki ba wannan ba zai fito ba a kurin abin da zai nuna ma zai nuna ma nan ne wato nan kenan da na yi cycling ɗin shi to farko idan ya nuna ma nan abin da ya kamata ka yi shi ne wannan na tsakiyan wannan kenan shi za ka shiga wato sai ka danna shi kamar haka idan ka shiga nan zai buɗe ma wa'annan abubuwan zai buɗe ma wannan sannan kuma zai buɗe ma wannan sannan sai ya buɗe ma wannan mai flat ɗin to a wayannan guda biyu ɗin na farko da na fara cyclin ɗin shi a don kada bidiyon ya yi tsawo ba za mu yi bayani a kansa ba amma wanda za mu yi bayani a kai wanda shi ake amfani da shi idan mutum zai yi bidiyo da zai ɗora a YouTube channel ko kuma bidiyo da zai ɗora a Facebook kai har da ma status na WhatsApp wani lokaci ana yawan amfani da wannan kenan na ƙarshe mai 6.9 ɗin nan. To bayan ka zo nan shi wannan ɗin mai 6.9 shi za ka shiga sai ka shige shi kamar haka ah, sai ka jira ya buɗe. idan ya buɗe zai kawo ka wuri kamar haka kamar yadda muka gani to daga nan sama inda aka rubuta media ɗin nan gashi na yi sakulan ɗin shi to shi za ka shiga sai ka danna shi kamar haka idan ka danna zai kai ka wurin da background yake wato nan kenan sannan kuma zai nuna ma videos ɗinka da dai wurare daban-daban to farko abin da za ka yi idan za ka ɗora bidiyo za ka fara sanya background ne a edit in za ka in za ka fara editing na bidiyo background ya kamata ka fara sanyawa yanzu sai mu shiga background inda na yi sakulin kenan kun ga ya kawo mu nan ga ga background daban-daban sai ka zaɓi background da kake so wato ya zama na a kan shi za ka ɗora bidiyo. to ni yanzu zan zaɓi wannan wannan background ɗin to in ka zaɓa zai fito ma da wuri abu kaman wannan kenan zai fito ma da shi kaman haka to me ya kamata ka yi idan ya nuna ma wannan abin da ya fito wato background ya zo nan inda na circle to abin da ya kamata ka yi za ka yi selecting ɗin shi yauwa idan ka yi selecting ya haka to sai ka zo daga nan ƙarshen background ɗin sai ka wato ja in ka jashi zai rika ja haka amma ba zai jawo ba sai ka yi selecting idan eh, duk wanda yake amfani da kwamfuta ya san abin da ake kira selector sai ka taɓa shi ya koma layin nan ya canza kamar yadda ya koma green kaga an in na taɓa shi haka layi ya fita to sai ka ƙara taɓawa ya canza ya zama haka wannan layin mai ruwan kwan da ya zagaye to ka yi selecting kenan to sai ka zo nan ƙarshe sai ka rika jan abun yana tsawo sai ka rika jan abun yana tsawo sai ka rika jan abun ka yi ta ja ah, ya danganta tsawon bidiyon Kamar ni bidiyon da nake son yanzu in nuna maku kusan minti biyu ne. To yanzu daga nan gashi ya nuna min kusan minti biyu sai ka dawo da shi daga fari. Daga nan farko yanzu kaga ka sa background kenan. To sai ka zo daga nan sama akwai inda aka yi good haka. Nan kenan. Inda na yi circling din nan wajen good din nan. To wajen makin kenan sai ka danna shi. Ah, idan ka danna shi zai zama kamar haka. zai dawo mana. To yanzu abin da za ka yi mataki na gaba shine sai ka je ka ɗauko bidiyon da kake son ka ɗora akan kan background ɗin nan. To ta ina za ka ɗauko wannan bidiyon? A za ka zo nan layya ɗin nan inda aka rubuta layer, layer sai ka danna shi ka shige shi kenan in ka shiga kamar haka. To daga nan sama ga effect ga overlay ga text ga handwriting. To kai tunda bidiyo za ka ɗauko nan wurin midiyan nan za ka shiga wato wannan na saman kenan shi za ka shiga da ka danna shi zai ma haka kana, kana shigan shi kamar haka yau to zai kawo ka nan zai ƙara kawo ka can irin yadda ya kawo ka inda ka zaɓi background to sai ka zo nan sai ka nemi bidiyon ka wani bidiyo kake son ka canza ma to ni kamar ni daga nan ga wani bidiyo da na ɗauka na kyamara ga bidiyo na to shi nike son ɗora shi nan in yi editing to sai ka danna wannan bidiyo ɗin sai ka shige shi in ka shiga zai nuna ma wuri kamar nan zai yi haka to sai ka sake shiga inda na yi sakulan ɗin sai ƙara shiga to kun ga gashi ya zo kamar haka bidiyon ya hau gashi ya zo kamar haka muna kallo ai to yanzu abin da za ka yi shine shi bidiyon sai ka yi selecting ɗin shi kaman haka ma'ana ka taɓa shi in ka taɓa shi zai yi zai canza yayi wannan yellow ɗin nan da ya abin nan ma'ana ka yi selecting dai to sai ka zo nan wurin wannan wurin sai ka sai da aka da na yi circling ɗin nan sai ka shige shi kamar haka in ka shiga sai ka sai ka sai zai nuna man nan off sannan ya nuna ma wannan na biyu ɗin nan wannan da na yi circling to wannan da na yi circling ɗin shi za ka shiga wato bidiyon ya zama complete ya zauna kan background din kun ga ya rufe background ɗin to idan eh, kuna bibiya na in ka danna haka za ka ga gashi ya fara tafiya ana gani ko to yanzu gashi bidiyo ya hau background gashi muna kallo ya hau background to yanzu eh, abin da ya na abu na gaba shine sai mu duba a bidiyo din kun ga eh, bidiyon ya ɗan fi background ɗin tsawo to yanzu abin da ya dace sai mu ƙara selecting ɗin wannan background ɗin sai mu ja shi ya zama ya yi daidai da tsawon bidiyo ɗin eh, ya yi tsawon bidiyo to idan kana kallon bidiyon ta yi akwai inda misali kake son ka yanke daga bidiyo ɗin kana son ka yanke wani abu daga bidiyo ɗin kamar misali daga nan ƙarshen bidiyo na za mu ga akwai inda na sa hannu na kashe da yake salfi ne to ina son in yanke shi to sai ka ɗan dawo da shi daga daidai inda za a sa hannun nan yawwa to sai ka yi selecting ɗin shi ka danna shi zai canza kalo kamar yadda muka gani ya canza ɗin nan wato daga ƙasan nan kenan za mu ga wurin nan ya canza kalo to shi zan yi selecting sai in na yi selecting ɗin shi ya canza kalo ya koma haka to sai in zo nan daga saman nan za mu ga wani abu almakashi to sai in yanke shi sai in shiga cikin almakashi ɗin nan da ka shiga daga nan za mu ga trim to the left sai trim to the right of playhead to tun nan, nan gefen nake son in yanke ɓangaren dama na to wannan zan danna na biyu ɗin shi na saita inda nake son in yanke to nan ɓangaren dama shi zan shiga sai in danna shi haka kun ga ya yanke yanzu kun ga kamar yadda ɗazun na duka zan kashe bidiyon yanzu gashi ya ya tsaya to idan mutum ya haka ya yanke bidiyo kenan yanzu misali na yi editin bidiyo ɗin ya kamata a ce na ɗan nuna mana yadda za a yi saving ɗin bidiyo ɗin to daga nan wurin ɗaya biyu na uku ɗin nan inda na yi sainin ɗin nan wani za mu ga ya zo da ɗan alaman shi to wani kuma app ɗin na kind master zai zo da wannan ɗan rubutun chinese ɗin to a to kamar nina ya zo da wannan ɗan rubutun chinese ne saboda haka shi za a danna in ko kai ya zo da alaman shi ɗin nan wato ɗan wani abu kamar misali kamar yadda yake kamar haka ya zo da ɗan alama kamar haka na alaman she to in kai haka ya zo ma da shi to shi za ka danna in kuma eh, duk da yadda ya zo ma da shi ka kirga daga nan sama daga nan wurin kenan nan ɗaya biyu to nan na uku ta yadda ya zo ma na ukun nan a nan ake danna in mutum zai saving wato sai ka shiga na ukun nan misali wannan da na yi da na yi da na yi ɗin shi kenan sai ka shige shi in ka shiga ciki zai nuna ma wuri kamar nan in ya nuna ma sai ka duba irin yadda kake son quality ɗin bidiyo din, idan kana son wannan HD 70 wanda shi yafi kyau amma dai yana jan data sai ka sashi sannan kuma sai ka saita nan nan zai ƙara yawan MB da, da qualities ɗin bidiyo in MB ɗin yayi yawa bidiyon zai fi qualities nan inda nake danna wannan kenan nan ne za ka jerance in ka ga dama ka ƙure shi amma zai ja ma wato zai ja ma data kenan in ka zo uploading amma bidiyon ka zai quality to ni yanzu zan bar shi kamar nan saboda ban son ya ja man data da yawa tunda kowa ya san irin yanayin da ake ciki a to misali idan ka saita shi haka to sai ka zo nan daga ƙasa inda aka rubuta export export video wato nan kenan inda na yasa kulan inda aka rubuta export video sai ka shiga ciki in ka danna kun ga gashi ya fara haka yana saving kenan sai ka jira in ya gama ka yi saving din bidiyon ka kun ga gashi yana saving in ya gama ka yi saving din bidiyon ka daga nan za ka ga in ka shiga file manager ɗinka za ka gan shi sannan ma tenant nan ɗin ma za ka iya kallon shi ma kana iya shigan cikin shi ka kalli bidiyon ka bayan ya gama sabin to insha Allah dai a nan nake cewa nake a nan zan dakata da wannan bidiyon ku ci gaba da kasancewa da alwahara hab african tv kar ku manta kuma ku danna mana subscribe wassalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh insha Allah a nan za mu takaita